tashar kundin shahara Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka da yamma. To ya gajiya ya jiki kuma. Lafiya. To sannu ga Ladima. Amma abu. Na ji an cewa ka da lafiya. Na? Na ji an cewa ku da lafiya. Eh, da ka gwaji wallahi ko sai suka ce wai ba mu da lafiya. Wallahi matar sarkin ruwa ce ai da azumin ta kiran ka tare da shi mu yi maka jaje. To kuma da eh, ba da daga wayar ba. Wallahi muna nan tare da sarkin sayi. Wai da sarkin sayi. wallahi da habibu eh sun karɓi nambarsa sun ce za su kira shi faɗi inda za su ɗauki shi to yanzu ko jikin naku ya tsanani ne gamo yanzu ma a zaune muke muna ta harkar mu wallahi wallahi lafiyar mu kalau to an samu muku ruwa ko kuma magani ake baku ba abin da yake ba mu magani ɗaya suke ba mu ya sunansa vitamin c ne kullum suke ba mu vitamin c da ladima wallahi vitamin c ne kadai to amma da kai da habibu aka kawo ku da wa da sarkin saye da sarkin saye to wa isa ka gwada kudin na ku kuka ce a gwada ku ba ku da lafiya nan gidan sarki aka turo daga gidan gwamnati na jin aka gwajin da nan kofar kudu aka ɗebi mutum uku cikin gida mutum uku eh. kofa ƙwari mutum uku aka gwada daga gwaji daga gwaji suka tafi ko sai ji muka yi ami kira wai mu zo da muka zo kuma mun ɗauka muna zuwa wani abu ne za a yi mu muna zuwa gwajin gwajin ce wai ai a kai mu gari wai ba mu da lafiya muka ce to mu me yasa ne mu ga mu ko ciwon kai ko zazzabi ba ma yi kuma ba ku mura ba ma yi ba atishawa ba zazzaɓi ba ciwon kai wallahi ba ko ɗaya ba sarƙewar numfashi ko ɗaya babu kawai to likitoci yanzu a gurinku? suna nan ƙasa ku kuna wani muna saman bene a wani asibitin kuke asibitin jiginyu to suna ba ku abinci wallahi abincin bene na ranar nan ma ba wanda ya ci ajin daɗinsa. sa wani fanke ne fanke ne kwaya biyu sai lemo kuma daga gidan ku za ka muku abinci kuma daga su ba aka masa abinci daga gidajen ku wallahi sun hana duk abin da ka ba za su bari a karɓa ba sai kwanan nawa za ku kenan a gurin su na kwanan nawa za ku yi a gurin su yo ai yanzu duk cikin mu da mu da su din ba wanda zai ce ga kwalikin da nan kawai sai lokacin da gwamnati ta ga dama to dama wannan ciwon shi galadimar rumbu ba sai mutum ina da shi ba kawai sai a zo a kama mutum a ce a gwada shi a kai shi ina da shi wallahi wallahi yanzu zan cin nake miki a yanzu nan ma akwai yara biyu da ka wallahi dukkan su ba wanda ya shekara goma inna lillahi wa inna ilaihi wallahi dukkan su yara eh yan ina ne yaran sai ɗan sallar ne wallahi da kuma wata yarinya wannan ma bata tafi shekara bakwai ba to ko kuɗi za su ba ku ne yasa suka kawo ku suka ajiye ku aka ba ku da lafiya a ha ba zai aikin banzari to zalunci dai kurin. wallahi zalunci ne kurin sai dai kawai su zalunce mu su amfani da mu don su samu kuɗi a gwamnatin tarayya mun magana da mai ingila da safe ice an masa waya ta fi goma sha biyar mai ingila eh. da safe na kira shi muka yi waya sai ce an masa waya ta fi goma sha biyar an ce wai in bai zo za a har ya zo nan gate din asibitin eh sai suka ba ce i koma gida in sun gama sakin ɗan abin da suke za su kira shi a wata sai ifa daidai inda zai zai tsaya su zo su ɗauke shi. To inda ya ce wannan gaskiya ne na rumbu ai mutum mm. to kaga ina da mata ya ma'amala da mutane an ce in mutum eh, ina da ciwon duk wanda ya ma'amala da shi sai an keɓe shi. To kuda kawo ku ya batun matan ku da na ma'amala da su tunda ana zargin kuna da zuwa yanzu ma duk sun tambaye mun ce mu gidan sarki gida ɗaya ne unguwa ɗaya ce kai amma gida ɗaya ne haka ne kuma gaba ɗayan mu ba wanda ba ma mu'amala da shi fiye da kwana goma nan ba kuma duk gaba ɗayan mu gun zaman maɗi ne ba gidan da kowa baya shiga gaskiya ne to shi dai yi rubutu zan to sani ba ko duk gidan sarkin za su je su ɗebo oho gaskiya ta kan yaba gidan sarkin gaba ɗaya Wallahi da ga wasu duk gaba daya mun ba wanda ba ma mu'amala kuma kowa na shiga gidan kowa. Kuma daga vitamin C galadimar rumbu ba a baka komai sai vitamin C? Wallahi vitamin C ne kwara. Ba ƙarin ruwa ba abun numfashinka ba ya sarƙewa ba a komai. Wallahi duk ba wannan abu kawai vitamin C yake ba mu. Sai wani shegen bunkasu ma da aka fanke da aka ba mu. Wai shine abincin rana. To fanken guda nawa? wallahi ƙwaya biyu ne to kuma da safe mai aka ba kuka ci wallahi da safe doya ce aka yanko ta da kwai kwaya uku uku ita ma aka sako mana a nan aka aiko mana da ruwa na roba kwaya ɗai ba shayi ba komai wallahi yanzu mu da abincin dare kuma sai bayan sai wajen goma na dare shi ma kuma sai abin da suka ga dama suka kawo ubangiji Allah ya fidda ku Ladima. Amin amu Madalla. Madalla mun gode. To, madalla mun gode. Mun gode. Ah,